Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako ya duba takaddamar da ake yi ne a Majalisar Wakilan Amurka, inda aka gaza zaben kakakin majalisar. Duk da cewa an yi zaɓe har a zagaye na goma sha ɗaya, amma abin ya citira. lamarin da har ila yau ya sa aka ɗage zaman ajiya alhamis zuwa yau juma'a yau batun da za mu tattauna a kai kenan sunana mahmud lalo to kamar yadda kuka ji a farkon shirin kwana uku bayan da suka hallara a zuwar majalisar dokoki a ranar talata sabbin 'yan majalisar wakilan amurka sun gaza zaɓar kakakin majalisar su saboda cijewa da wasu 'yan republican suka yi na kin zaɓar kevin mccarthy a matsayin kakakin majalisar wacce 'yan republican suka karɓe rinjayenta daga hannun 'yan democrat bayan zaɓar rabin wa'adi da aka yi a watan nuwambar bara to shin me yasa 'yan majalisar wakilan suka gaza zaɓen kakakin majalisar ko menene korafin 'yan republican da suka ki zaɓen ɗan su kanan kenan daga cikin abubuwan da za mu tattauna tare da mai fashin baki dr nasir damowa wanda ɗan najeriya ne da ke zaune a nan amurka amma da farko ya fara ne da yin tsokaci kan yadda ke kallon wannan dambarwa. To al'amari ne wanda yake gaskiya a shekara ɗari kenan ɗari ci ba taɓa yin irin wannan an taɓa yi shekara ɗari da suka wuce wanda aka yi ina ganin an ce zagaye ko nawa ne ma zaɓe ko yana da yawa dai kamin a zaɓi kakakin majalisa. to amma a wannan lokaci kaga yanda a wancan lokaci gaskiya suka haɗa kansu har da yan damakar da gwamnatin suka haɗa kansu hmm. aka zaɓi um, kakaki guda hmm. amma wannan lokaci kaga uh, bambancin siyasa ya ƙara ƙaruwa sosai uh, abin nan ba haɗin kai a komai to kaga yana wuya sannan daga cikin ita wannan jam'iyya wadda ke da rinjaye a cikin majalisa din hmm. su waɗanda ke rike da waɗanda suka ƙi naƙi ɗin su kawo kujerar naƙi hmm. suna da wani ra'ayi wanda yake an ma kasa gano shi wa dama ana son tambayan ka ce to menene dalilinsu na ƙin zaɓen ɗan uwansu ɗan Republican? To abin da suke so gaskiya idan ka sa ka saurari eh, nasu bukatu sun suke maka da nan zuwa shekara biyu ba abin da za a yi yan ba ta a mutumu ba a cikin gwamnatin amurka irin rigingimu na siyasa don wannan ma na baya bayan da na ci abin da suke so shi ne idan lokaci kasan um, su nan gwamnati idan aka yi abin nan kasafin kuɗi ba za a kashe fiye da abin da majalisu suka yi abin nan ba amince ba suka amince ba Mm. To idan gwamnati na son kasan eh, kusan karshen shekara tana ji ana wannan batun eh, rufe gwamnati wato gwamnati shutdown din. Haka. To sai ka ga duk lokacin da aka yi irin wannan dai duk sun za su haɗu dai a dai ɗan cacan baki sai daga dole a ɗaga saboda rashin ɗagawa din. Mm. Adadin shi yana da yawa sosai zai yana ruguza eh, tattalin arzikin Amerika. Mm. to yanzu a wannan nasu na karshen nan da na ji suna nema wai ne idan wannan lokaci ya yi kada a ɗaga ma gwamnati kafa a yi wannan ko subgard major ko kuma a yi abin nan a yadda ma ɗaga ma gwamnati dead ceiling din nan da tana yaranta kuɗi ta ƙara ta biya bukatunsa na gwamnati. Hmm. Dokta wani abin mamaki shine wannan takaddama sai tana kunno kai a tsakanin su 'yan Republican maimakon a ce an ga sun samu haɗin kai amma kuma sai gashi har mutum ashirin sun ware sun ce su sun hau kujerar naki wannan kamar yana nuna cewa kenan akwai babbar baraka tsakanin jam'iyyar ta republican da ta karbi ragamar tafiyar da shugabancin majalisar wakilan e, to yanzu nan ma kamin ka kira ni ina na ina sauran irin masu fashe magin siyasa suna haɗin cewa wannan abu ya daɗewa da faruwa tun lokacin ena eh, wancan shugaba na kakakin majalisa na wancan lokaci hmm. har zuwa lokacin da ryan ya yi da kuma shi wannan da ya ɗauki lokacin da suka samu rashin rinjaye ryan ya sauka shi wannan ya zama minority leader shi kevin makati. Eh. Eh, to wato abu ne wanda yake ya daɗe yana faruwa maimakon su kokari su walwale wannan matsala sai aka kyale shi yana ta hayayyawa hmm. to har ya kasance yanzu eh, su an samu mutum ashirin irin masu irin wannan ra'ayi na wancan lokacin na su eh, John Bena din da su Ryan su Paul Ryan wanda yake a wancan lokaci ba yawa suke da amma yanzu sun yawa ne kuma sun yi ƙarfi irin su eh, wannan Gath na Florida da wasu dai abin nan 'yan majalisu waɗanda ke suna irin tsaron ra'ayi ana cin su right wing extreme extreme eh, hmm. right masu tsaron ra'ayi hmm. hannun dama na ita republican party din hmm. to sun yi yawa kuma sun yi karfi to kaga kuma ya kasance kaga majority din da ita republican party ta samu mutum hudu ne kawai idan aka samu ko mutum hudu suka ƙi yadda da shi to ba zai zama speaker ba kenan wani abu mamaki kuma har ila yau shine gashi har tsohon shugaban amurka donald trump wanda shi maɗan republican ne ya sa baki yau kafin aje zagaye na hudu ba kai ga gaci ba kamar wannan abu ya baka mamaki duk da cewa shi trump ɗin ya sa baki to bai bani mamaki ba abu biyu ne na farko dai um, kaga yanzu bai da karfi irin wancan lokaci gaskiya ko ra'ayin da ake saurari na mutane musamman su republicans shi karfin ya rage sosai tun ah, da kaga ma asali abinda su 'yan jam'iyyar republican ke cewa shi ne shi za musu wannan ah, hasarar da suka yi a wannan zaben da aka yi na rufin zango mm. so shi ne na farko abu na biyu kuma shi ne wasu na ganin ma shi bai da ra'ayi yana da ya faɗa ne kawai amma ainihin bai da ra'ayin su ah, abin wannan ya zama ya zama abin speaker ka san akwai wannan tunanin an taɓa wata magana cewa ka san dokar amerika ta ba da damu ko ba wanda aka majalisa bai zama spika mm. so an taɓa wani yan ƙarshen tun lokacin da ya yi hasara rashin zaɓen nan mm. aka ce a zo a yi takara idan aka yi takara sai a sashe zama spika wai sai ya tumbuke wannan Joe Biden. Eh, sai sai eh, abin irin ne a dai ta baki ko bai tun dake shi ba eh, ya kira wannan a zuwa a yi taro kamar yadda aka yi mishi aka tsige shi na fahimta eh to shine wasu na ganin yana da wannan ra'ayi hmm. har yanzu so ba a iya dai ganewa amma dai ba abin mamaki bane don yayi magana gaskiya ba su bi ba saboda yanzu gaskiya kamar da karshen cikin jam'iyyar republican Dr. Nasir Damo kenan. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na duniyar Amurka sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Nasir Damowa sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.